أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan safiya ta alhamis wanda yau muna goma ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1442 wanda kuma ya yi da goma sha tara ga watan takwas shekara ta 2021 miladiya a kamar da aka saba a wannan mako na alhamis muna darasin waɗannan littattafai guda biyu muna farawa da littafin risalatun fi dima'u da nisa na Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya ji kasa da rahama kuma mun kammala fasali na hudu wanda yau zamu tashi a farkon fasali na biyar a cikin wannan littafi na risalatun fi dima'u tabi'iyya Allah madaukakin sarki ya datar da mu shafi na 51 ga wajen Allah ya ce al-faslul khamis fasali na hudu a na biyar fil istihadati wa ahkamuha wato akan jinin haila a jinin istihada da hukunce-hukuncen jinin istihada din akwai bayanin da yake so in mana domin zai taimaka mana kwaye daga kafin mu shiga abin da malam zai faɗa mana jini jini wanda yake fitowa a jikin mace wanda wannan matar ta san cewa ba jinin al'adanta bane ba kuma lokacin al'ada bane kowane irin jini ne shi ake ce mai istihaba kowane iri abinda sa na ce muku kowane iri hatta jinin ɓari kuma ya ba jinin istihaba ba jinin ba jinin haila ba ne to shi kashi jinin ɓari in dai ɓarin nan da kwanaki ne muka ce kwana ɗari da talatin wanda yake shine wata hudu da kwana goma kenan to wannan ya zama ba haihuwa ta yi ba sunan shi ɓari kuma barin nan da aka yi istihada sunan shi saboda haka hukuncin na yin sallah da ibadu duk za ta ci gaba da yi ina fata muna fahimta amma in ya kai wannan kwanaki ko ya wuce lokacin an fara halittan ɗa ko an halicce shi ba sunansa haihuwa ya zama jinin ta jinin duki ne na nifasi ina fata muna fahimta yanzu hukuncin da ba shi ce muku in ba al'ada take ba kowane irin jini ne ku lura da wannan ka'idar kawai ina fata muna fahimta sannan na shiga cikin wannan bayanin da nake yi wato wadda za ta ga cewa jinin al'adanta ya zo ya zarce masa lokacin da ya kamata a ce ka zarce kuma kwana kaza take yi to yana iya haɗewa da wannan matsalar za mu ji kawo istihada ina fata muna fahimta so wannan idan kuka rike shi a matsayin ka'ida to zai ba ku dama ku fahimci wasu bayanai da malam zai mana a nan gurin malam ce al-istihadatu wanda shi nufi da istihada istimraru dami ala alal mara shine ci gaban bugowan jini ga mace jini ya ci gaba da fitowa tare da ita bi layan la an anha abadan ta yadda jinin zai yanke mata har abada yana nan dindindin tana cikin jini kullum kullum kullum kullum aw an anha muddatan ko kuma jinin ya yanke ɗan wani lokaci da sira wanda ke da yawa kal yi ni ɗaya misali wal yawmain ko yini biyu kwana biyu fi shahri a cikin wata daya duk sauran kwana 20 da kaza tana cikin jini wannan shi ake ce mai istiqada kuma jini ne ya ci gaba da tafiya kawai kuma jinin nan ya danganta ya danganta yana iya zamantowa da yawa yana kwarara shar tana floshin sosai yana iya kuma ya zama kaɗan kaɗan yake zuwa gwargwado yadda za ku ga wata tana al'ada tana floshin wata bata yi wanda kuma galibin mata galibin mata kashi tamanin da biyar a cikin ɗari ina fata muna fahimta idan suna al'ada suna floshin ne kashi goma sha biyar ɗin su ne ba sa yin floshin suna tafiya ne kaɗan kaɗan shi yasa so da dama fad na mata always idan mace tana yi za ku samu ɗaya ba ya ikinta galibi ina fata muna fahimta ne ku ne cikin mata wata ɗaya ke ikinta wata ma ya zamanto ita da ɗayan ma ya mata ya yi amfani da shi ina za ki tara mata guda goma to kila da wuya sai kin yi da za ki samu biyu waɗanda ba sa flushing idan suna al'ada ina fata muna fahimta so wannan shi ma yana tasirantuwa a irin istihada kuma wani lokaci akwai halitta wani lokaci akwai abinci wani lokaci akwai bi'a ina fata muna fahimta abin da yasa na dan yi wannan bayanin shine istihadan za ki ga kila wani yana flushing sosai ana yi wani kuma kaɗan abin yake zuwa hukuncin ba bambanci mai fita da yawa da wanda yake fita kaɗan kaɗan ma damar dai jinin yana nan a tattare da mai istihadan nan tsawon kwanaki galibi kamar yadda malam ya faɗa nan yace kila kwana ɗaya ko kwana biyu ne ko za a samu jinin ya ɗauke wannan sunan shi dai istihada kuma duka hukunci ɗaya ne za a ambata ana fahimta malam yace fa dalilul halatil ula dalili na yanayin farko da malam ya faɗa shine allati la yanqati'u damu fiha abadan shine yanayin da yanki wa mace shi wannan jinin kullum tana cikin jini dalilin sa shine ma tabbata fi sahih bukhari abin nan da ya tabbata hadisin da ya tabbata cikin bukhari an aisha daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda qalat cewa qalat fatima bint abi hubaysh na na fatima an gane ko yar abi hubaysh ina fata muna fahimta wanda daga cikin magabata yana cewa dukkan sahabbai ya kamata a ce musu nana nana nana amma mafi inganci shi matan annabi su ake ce mana na domin ma'anan nana shi ne mama kuma qur'ani shi ya tabbatar cewa wa azwajuhu ummahatuhum ko annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haka duk uwan mummunai duk matan annabi uwayen mummunai ne matan sahabbai ba dole sai an ce musu uwaye ba ina fata muna fahimta saboda haka ita Zainabu wato Fadimatu bintu Hubayshin ta ce li Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta ce wa Annabi ya Rasulullah ta zo fatawa ne ta ce ya Annabi Allah inni la athuru ni ba na yin tsarki mana kullum ina cikin jini jini bai yanke mun la athuru wa fi riwaya a wata riwaya tata astahadu fala athuru ina yin istihada jinin bai yanke jini ba na samun tsarki ina fata muna fahimta kun ga wannan ya kawo shi a matsayin hujja ne da ke nuna akwai mata da jini baya yanke musu shine ma'ana la yanqatu an haddamu abadan kamar yadda ita wato Zainab bintu Abi Hubayshin ta zo ta wurin wane Annabi sallallahu alaihi sallama yanzu nan malam ba mu amsa Annabi ba nan ya ba mu hujja ne kawai a matsayin cewa akwai wanda ita jini tana cikin jini Ya cikin jini yace wa dalilul halatu thaniya dalili na hali na biyu allati la yanqatu damu fiha illa yasiran din wanda ita kuma jinin kan yake yanke mata kila na kwana ɗaya ko kwana biyu wanda galibin kwanukan tana cikin jini ne yace shi ma hadisi hamdatu bint jahashin isin hamna wanda ita kuma wannan kawar zainabu binti jahash ce an gane wannan ko wanda take mata da annabi sallallahu alaihi wasallama ita kuma uwan mummunai ce kuma matar zaidu ina fata muna fahimta kuma ita diyar innan manzan Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita hamnatu kunnan sai hadisin ta shi da hujja yace haitu za'at ila annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ma ta zo wajen manzan Allah sallama fa qalat sai tace ya rasulullah ya annabi Allah inni ustahadu haidatan kabiratan shadidatan tace ni ina yin istihada istihada mai tsawo da yawa wannan ma'anar kabira da shadida ma'ana tana closing kenan ma'anar ta na shadida lafazin kabira kuma tsawon lokaci ina fata muka fahimta sai ce alhadi ya yanke hadisin ne shi ma kenan ita ce tsawo akwai wasu lokuta waɗanda suke ba sa shiga ciki idan ba ta ce ko da yaushe dindindin ba dan wannan ta ce fala a tsuhuru a wancan ita ba ta tsarki gaba ɗaya ne wannan kuma sai ta ce mafi tsawon kwanakinta yana ko su kwana ɗaya ko kwana biyu ko sama da haka ko uku ma kila ba ta yi ina fata muna fahimta to saboda haka ce wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu yace wa nuqila anil Imam Ahmad har daga Imam Ahmad dan hanbal Allah ya kara masa yadda cewa hadisin shi ma tashihuhu ya inganta hadisin wa anil Bukhari tahsinuhu Imam al-Bukhari kuma ya sa hadisin matsayin hasan ina fata muna fahimta to waɗannan halayya guda biyu da mai istihada suke ciki kun ji dalilan su duka akwai nau'ukan matan nan cewa da malam yayi akwai mace kaza akwai mace kaza ba abu ne da yayi shi da ka ba akwai dalilai ina fata muna fahimta to a hawalil mustahada hali ko yi da mai istihada take samun kanta a ciki canje-canje da hukunce-hukunce da ke kanta alhalatul ula shi ne an yakuna laha haidun ma'lum ba samu mace tana istihada amma ya zama tana da wata haila an gane tana yin al'ada tana yin hailarta a lokaci sananne ta san kwana biyar take a farkon wata ko a ƙarshen wata ko a tsakiyar wata ko ta san goma take kwanakin ko sati take yi ma na wanda ta san adadin kwanakinta, ta dama kafin ta bada cikin wannan lalura na kuma san lokacin su ne da adadin kwanakin da take yi ana fahimta shi sai ce qabla istihaba kafin ta fada wannan lalura na istihaba alai ce irin wannan mata a hadhihi tarji'u ila muddati haydha al-ma'lum ana so za ta koma zuwa ga adadin kwanakin hailar ta sananne a wurinta an fahimta asabik wanda ya gabata kafin ta faɗo cikin matsalar istihaba ina fata muna fahimta fatajlisu fiha sai ta zauna a ciki zama kawai yaya ake nufi da zama shine zama na rashin yin ibadu a matsayin haila take yi an fahimta wa yathbutu laha ahkamul haidi sai hukunce hukuncen haila ya tabbata a kanta ina fata an fahimci wannan wa ma adaha kwanakin da ba sa cikin kwanakinta na da ta sani na al'ada su kuma wannan istihadatun suna cikin istihada ina fata muna fahimta yasbutu laha ahkamul istihada sai ya zama hukunce hukunce istihada ne ya hau kanta ina fata muna fahimta tambaya a nan shi ne. menene hukunce hukuncen haila rashin yin sallah rashin kusantar miji rashin azumi da sauran abubuwan da kuka sani ko tayyib menene hukunce hukuncen istihada yin waɗancan abubuwan da aka ambata cewa mai haila ba za ta yi ba mun fahimci wannan to yanzu mu zo kan wannan hukuncin na yanzu sai buga kanmu misali yanzu sai muka samu mata a matsayinta ta mace tana yin al'ada kwana biyar a farkon wata kwana biyar a farkon wata shikenan sai istihaba ya kama ta a tsakiyar wata sai ta hau hukunce hukuncen istihada domin sai tsakiyar wata a san ba hailata bane zo. kuma sai ta ga jinin nan yana da alama mun karanta shi a baya cewa alaman istihada za ku ga jini da jazir kamar mace ta ji ciwo kamar ta yanke da kurba ko ta kaza irin wannan jinin ake gani shi kuna al'ada jini ne gurɓatacce yana da bashi ina fata muna fahimta to da istihaza ya zo mata a tsakiyar wata ta san wannan ba al'adar ta bane ciwo ne ya same ta kila ta faɗi ne ko kuma wani dalili da cin dalilai dai haka kawai sai ta ganshi shikenan sai ta ci gaba da ibadarta da kunce kunce mai istihada tana nan ta ja wannan jini har zuwa ƙarshen wata farkon wata yadda ta saba kawai sai ga al'adar ta ya zo tare da wannan jini za ta ga jinin ya gurɓace da na al'ada to abu da ake cewa abinda malami magana a nan daga wannan farkon watan sai ta daina sallah sai ta daina azumin sai ta daina duk abin da ya kamata ta daina adadin kwana biyar ɗinta da ta san cewa ma su take ma al'ada za ta ga jinin ma ya gurɓace ana cika kwana biyar da take yin wanka to sai ce wanka na tayi tsarki tare da cewa a wannan lokacin za ta ga akwai jini a jikinta amma wannan jinin na istihada ne shi jajaza sai ta ci gaba da hukuncin istihada yanzu ta samu tsarki can kwana biyar ɗin ta dakata ba ta sallah ba ta azumi ba kusantar mijinta wannan kwanakin bayan kwana biyar ta ci gaba da zalla, ta ci gaba da azumi ta ci gaba da kusantar mijinta tare da kuma neman magani ina fata muna fahimta mun shi ma yana da magani shi na abin mala yake magana a nan. wannan fa wanda ta san dama kwanakinta sanannu da take yin al'ada a kansu ina fata muna fahimta malam ya ce misalu zalika misalin wannan shine imra'atun kanat yatiha al-haidu sittati ayyamin kun ga misalin da malam zai bayar ba na kwana biyar ba da na bayar mace ce al'ada ke zuwa mata kwana shida min awwali kulli shaharin a farkon kowane wata shikenan sun matsara'at alaiha al-istihada kenan sai istihada ya kamata ta fara damu ya atiha bistimirarin jini ya rika bugo mata ko da wani lokaci fa yakunu haiduha sittati ayyamin sai to hailar ta kwana shida ne min awwali kulli shaharin a farkon kowane wata ce kwana shida ba ta sallah mata azumi tana haila ne ko da ta kasa bambanta jinin an fahimta ko da ta kasa bambanta jinin ba ta ga gurɓace ba saboda kila yawan na istihadan yarin jayi wancan ta kasa ganewa kawai in yawan wannan kwanakin hailan nata ya zo da ta sani ta ba saba dama da su kawai za ta daina ya zaman to haila kawai take yi an fahimci wannan ko wa ba daha duk kwanakin da ba wannan kwana shidan ba da take yi kamar da muka bada misali da kwana biyar yace to shi kuma wannan istihada ne ya zama istihada ina fata muna fahimta yace li hadisi Aisha radiyallahu anha saboda hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda yace anna Fatima bint Abi Hubaysh kuma hadisin ya dawo yanzu na na Fatima din nan kamar yadda muka fada wato bint Abi Hubaysh qalat sai take cewa wato ya rasulullah ya annabin Allah In inni ustahadu fala atuhuru ina istihada jini na bubbugo mini bana yin tsaki kullum ina cikin jini kana fahimta shikenan da sai wannan tambaya ta fara kai kukan cewa ga abin da yake ta ga halin da kake kasancewa to yanzu ga tambayar ta ina fata an fahimta ce to yanzu afa ada salata shin zan daina yin sallah saboda wannan jinin da kullum ina cikin shi bai yankewa shine tambayar da mafi bintu Abi shi take yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال لها رسول الله صلى الله sai annabi ya ce mata ma zalika irin wannan jini da yake yankewa ki yanke miki an gane ko yake bugowa a tattare da ke ai wannan ba komai bane face jijiya ce an gane ko irka ana nufin jijiya arak ana nufin ne ha ha gumi gumi ina fata muna fahimta ku gane akwai bambanci irka arak ko arak da ra'un fataha ana nufin gumi irka wannan kuma ana nufin dai jijiya ina fata muna fahimta akwai bambanci an fahimta saboda haka sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce wannan jijiya ce take samun matsala ta goce ko ta bugu sai ku ga jinin sakamakon ta tunda hanya ce ta jini jijiyoyi jijiyoyi hanyoyi ne na jini za ku kuma yana iya faruwa jini in ya goce irin wannan yana neman hanyar fita ne to babu kuma wata hanya da ta wuce ta inda ake al'ada sai ku ga ya fito ta wurin ina fata muna fahimta ko wanda ya kan ɓaci ya danganta da irin jijiyar sai ku ga jini a sa kuma yana fitowa ko a kunni irin wannan ya kan faru ko a hanci ina fata muna fahimta Duk irin wannan ya kasance sai jini yake fitowa ta ainihin wato jikin mace to wannan istihada da jinin wannan jijiyar ce ta samu matsala yanzu ita jijiyar ne za a nemi maganin menene ya janyo wannan matsalar sai a magance shi ina fata muna gani ya ce mata to walakin abin da zaki shi ne salata ki daina yin sallah kullum a sai ce qadran ayyamin lati kunti tahyidina ko tahyidina fiha tahyidina fiha wato ki daina yin sallah a adadin kwanaki da dama can kina yin al'ada a ciki ana shida da muka bada misali ko kwana biyar a baya ko sun maga tasiri in kwanakin sun shuɗe kenan sannan ki yi wanka Wasalli ki sallaki ana ba mace mai al'ada izinin ta yi sallah an ba ta izinin duk abin da yake na ibada ne ina fata muna fahimta ana cewa kar ta yi sallah an hana ta yin dukkan wani abin da yake dama na ibada ne Allah ya ce rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihi muslim annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala li ummi habiba alaihi salatu wa salam ya ce wa ummu habiba an gane ko bintu jahshin ce mata kum kuti qadara ma kunti tahbisuki aidatuki yace ki zauna zamar barin ibada adadin kwanaki da hailaki ki kai da ki dama ana adadin kwanakin hailarta thumma ghtasili sannan ki wanka salli ki sallah malam yace fa ala hadha kan wannan تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم wato matar da take yin al'ada sananna kuma gashi a cikin istihada to za ta zauna ne qadar haidiha gwargwadon kwanakin al'adarta ba ta ibada sun tasilu daga nan sai ce wanka an kwanakin sun shuɗe wa tusalli tai sallah wala tubali biddami hina idin kar ka damu da wannan jinin a wannan lokaci da yake zuba an fahimta amma katta damu da jini ya nuna katta amfani da fan ya nuna katta tsare ta ya nuna katta zama mai tsafta ta kula da duk abin da ya kamata ta kula da shi a duk zaki amma ba zai hana kiki sallah ko da kin san da jini a cikin ki an fahimta dai ko abin da muka faɗa shine kowace sallah zaki mata alwala ba za ki zo ki alwala ba da za ki sallah salloli biyu uku da alwala ɗaya to yanzu wannan karan kowace sallah sai kin mata alwala ta ne abin da kawai zai ina fata muna fahimta wannan shi ke hali na farko ne ainihin wato istihara kamar yadda ta ambata a baya to sai alhalatu saniya hali na biyu wanda wannan sai mako mai zuwa Allah ya kai an gane ko Allah madaukin sarki ya datar da mu ya littafin mu na biyu wannan ta'amulu bainar zaujaini na Muhammad Siddiq Manshawi kuma za mu tashi a shafi na 34 ko? haka ne? ba mu wuce wurin 34 za mu tashi shine tsibi tsatsayyib khatiratiha ko khatiriha wato ka dada tsawa matakkarai khatir shine ranta kawai shine asali abin da zan faɗa da Hausa an fahimta amma za ka iya cewa mujamala sai dai fa mujamalar nan ban so in kawo ta anan gurin domin gaskiya mujamala abin da take nufi ni wannan kalmar da kuke ganin ta to ba wai haɗari ma take da shi ba kawai dai kawai munafunci ne an fahimta dai ya danganta da inda aka saka kalma in an sa ta a wurin da zai zama mai kyau shi ke sai ta zama ta ba da ma'ana mai kyau amma asalin ta ne mujamala kuma ni ban taba ganin inda wannan kalmar take take take aiki ba irin ɗaliban jami'an Madina lokacin muna karatu har yanzu tana aiki shine ma'ana a fuska kawai in maka yaƙi haka amma kuma a zuciya ba na tare da ke mujamala kenan ina fata mana fahimta na jammala maka mu'amala ta a zahiri amma a boye kuma ina muna na mu'amala tare da kai to amma na kawo kalmar ne ba wai don ita waccan ma'anar ba don wato lafazin tajbil din kai abinda matar ka za ta gani ta ji daɗi ta hanyar maganarka me zai sa ranta yi sanyi ta hanyar aikinka me zai sa ta ji daɗi in ta ga ka yi wannan abun? dan ita shi ake ce wa mujamala tajmilin da sa na kawo kalmar kenan to shi ne taqibul khatir ka sa daɗi a zuciyarta ka faranta mata matakka ce ta shiga cikin damuwa daga kai ma ka fita damuwa da damuwarta wannan tsib ne za ta ji daɗi an fahimta shi ake nufi da wata ce hmm. <laughs> an zo wajen gina wannan dole mu karanta dole a fada shi karatu haka yake yana hawa kan kowa an fahimta ya taka maza wata ran ya taka mata yau kuma ta kan maza har yanzu ake tabi saka miji yayi abin da matarsa za ta ji daɗi magana ne ko aiki an fahimta kai da na fada kana cikin farin ciki na'am ai duka littafin ma a karanta musu ba ma amma wannan kadai ba saboda haka kun gane ma'anar tasbibul khatir ko sa ma mace farin ciki kawai a takeice dan shi abin da ake nufi tasbibul khatir din nan wato wani abu ne da ake aikace an fahimta kila muna wani wuri ne a tare da ni da matata da wasu da wasu da wasu su ma mata da wasu mazajen da kaza yanzu wannan aikin da zan yi in dai aikin nan ni a iya sani na da ilimin da nake da shi da gidana da matata da take gurin nan ba za ta ji daɗin wannan abin da na yi ba za ta ɗauka ko da ita nake ko kuma kila abin ya mata wani iri bari in fasa yin shi saboda wancan tunanin kawai da nayi yi kada ran matata ya ɓaci ko kuma yanzu fa wannan aikin in da yi shi mata ta fa za ta ji daɗi farin ciki zai shiga ranta bar kawo in yi shi ko da wanda suke kallo ba su san akwai mata ta agun ba amma kuma ni ka sani kuma na san za ta ji daɗi kawai sai na yin danta ta ji daɗi irin wayannan su ake ce mata ɗibul khabir ina fata muna fahimta ke ce kina so ki kalli kwana casa'in kina so ki kalli daɗin kowa ina fata muna fahimta mijinki kuma baya so ya ma hana ki sai baya nan kike kulkul ki kalla kin ji ya dawo ki canza ya koma saudi sunna eh ko qur'an ki la hon ko ki mai da shi sunna tv ki koma ki la mu kina kallon ustazai suna wa'azi <laughs> to shi kai shi wannan abun tadhibul khatar ne ke kin tadribul khatir miji ki zai ga kira abin da bai so zai ji dadi ba dadi to sai ki yi wani abu wanda zai sa ya ji dadi gashi ya ganci to wannan ya zama mujamala ai ko amma ba ai a zahiri ba kan ce ba ku gane duk dalilan da ne wannan maganganun ku duk ku gane kalmar da ya yadda suke zuwa amma bari mu ji mai malam zai fada mana Allah ya ji kan malam malam ce in tahdumu zawjatika bi kalimatin raqiqa ka share hawayen matakka da kalmomi masu taushi hawayen nan ma'anawi ko haƙiƙi menene ma'anawi tana kuka da wani abu da ke damunta wannan abin kai kokari wajen ganin bukatar ta ta biya wajen samun sa ko ku a yana damun ta ne ya za a yi abin ya kau kaga ka share mata hawayenta akan abin da yake damun ta ma'anawi ko sannan hawayenta haƙiƙi mai da na faɗa ka zo ka same ta ta yanzu ma hawaye sharɓa sharɓa shara a fuskarta tana kukan wani abu da ya dame ta to share mata hawaye da hannayenka ta hanyar lallashinta wannan kun ga yanzu hakiki ne gashi kukan take ina fata muna fahimta shi ne abin da nake nuna muku cewa shi share hawayen nan da ake magana hakiki ne da kuma mene da ma'anawi to dukkanin su ana buƙatan miji yayi wa matarsa haka malam yace wa kun qariban minha ya zama kusa da iyalinka fi auqati mihdatha a lokutan da ta fada cikin jarabawa ina shine lokacin damuwa mahaifinta ya rasu mahaifiyarta ta rasu ɗanta ne ya rasu an fahimta ka zama kusa da ita kudinta aka sace ka aika a ce fare an sace kuɗin ko an yadda kuɗin. ta mu kwantar mata da hankali ina ba ta fahimta kar ka buɗe ita da fara ka ce to ai yau sai mu kwana da yunwa sai ka zaka zaka a ran kwantar mata da hankali ba komai Allah zai sake ba mu ai ba komai kaza kaza kaza dan maganganun wannan da za su kwantar mata da hankali gane ko wani abu ne kaza ya faru yi mata dai wani abin da zai kwantar mata da shine ka zama kana kusa da ita wajen kokarin kwantar mata da hankali malam yace ij'al min kalimati kama an dalidan ka sanya kalmomin ka ruwa su zama ruwa mai sanyi ka sanya kalmomin ka su zamanto a matsayin ruwa mai sanyi yutfi unara sauratiha wa azniha wanda zai kashe wutar kushinta wutar wato bakin ciki da take ciki an gane wannan ko idan gobara ta tashi ana zuba mata ruwa ne ta mutu so tana cikin damuwa yi amfani da kalmomi da daɗaɗa wajen kashe mata wutar da ke tururuwa a zuciyarta sai wutar ta mutu ina fata muna fahimta malam ya wa kulla haka ma kana nabi sallallahu alaihi wa sallam li zawjihi safiya ka kasance ga matarka kai magidanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ga nana safiya binti radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda malam yace balaga sayyidatu safiya radiyallahu anha anna sayidata hafsa bint umar al-khattab radiyallahu anhuma qalat anha labari ya isa kunnan safiya bint huyi cewa fa nana hafsa diyar umar al-khattab Allah ya kara mata yadda ta faɗi wata magana akan ta yace innaha binti yahudi sai yace wai ɗan yahudi ce ita to wannan ɗan yahudan kamar an zagi babanta an fahimta an faɗi wata kalma kamar ki ce ƴar kaza ki faɗi wannan kamar yadda za ku samu da yawa ana irin wannan a cikin mutane ina fata an fahimci wannan a jirgi bane duk wanda yake irin wannan abin ya nuna jahilcin sa fili ina fata muna fahimci. addinin musulunci tubabba ne eh, wannan tubabbar wannan ba daidai bane ba wani tubabbe ai ita dama can musulma ce ta kama hanyar gaskiya ne sau mutum ke tuba ya kama addinin da ya fi naka ya fi ka kai addini ina fata muna fahimta kuke faɗa yaranta wannan kaza wannan kazan a wannan ba daidai bane saboda yaranta ya saba manaki kada ki wannan to sai ta ce mata ta samu labarin cewa Hafsa ta ce mata yar ba yahudiya haka ita kama kuka saboda wannan dalili dakar alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabihi annabi yazo ya tambaye ta yana kuka bar ku ji yadda ya mai da ruwa kalmominsa suka zama ruwan sanyi wajen kashe wannan wuta haka ake so shi yasa aka ce kai miji kai koyi da annabi wajen kwantar da zuciyar matarka in tana cikin damuwa irin yadda yayi wala na safiya yanzu ba zagin da aka ce ya hude ba da annabi ya shiga ya ganta tana kuka fa kala ma ya yace me yasa ki kuka da ziya tambaya ne bai san me ya faru ba me yasa ki kuka fa kala kala li hafsatu inni binti yahudi kaina na hafsa ce ta ce ni ɗiyar bai huce ce a tsalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce yi wasiha ne yi wasiha yana kwantar mata da hankali mu wasa yana natsar da ita yana ba ta hakuri yana kwantar mata da hankali sai ya ce mata wa yutayyibu khatiraha yana dadada mata zuciyarta a san da yake faɗin wannan magana wa yadhhabu anha al ko wa yuzhibu anha al yana tafiyar mata da wannan bakin ciki yace in daki labnatu nabi ai ke yar annabi ce yarwa yar annabi ce an gane wannan ko wa inna an muki lanabi kuma an minki ma annabi ne ina fata an fahimci wannan bai guda ne karshen ta to annabi ne an minki da kuma babanki shi ma annabi ne sannan wa innaki la tahta nabiyin kuma ke matar annabi ce ina karkashin annabi an gane wannan ko fa fi ma taskharu alayki me za ta miki alfahari me za ta nuna miki kuma kai rigi da wayannan matsayoyin an fahimta to a nan gurin akwai wani abu da ya kamata mu fahimta da dai ku ba maza bane an fahimta da su ne da sai abin ya fi amfani idan na faɗa musu ana fahimta abin da yake cewa a nan gurin shine abin da yake cewa a nan gurin akwai bukatan miji idan ya faɗa wa matarsa abin da hankalinta zai kwanta ya kuma na da ita a kan ta yi haƙuri ina fata muna fahimta domin idan ka faɗa wannan maganar kina da daraja kaza kina da falala kaza kina da falala kaza to me za ta nuna miki kuma ce ta samu lafiya yanzu za ta fita ke ɗin kaza kaza ai ni din kaza to wannan abun ba a san shi ka ba ta haƙuri ka faɗa darajar ta idan ta haƙuri ta samu natsuwa cewa ai din ba wai yadda wancan take zato ba ne kuma ta yi haƙuri ta zauna ina fata muna fahimta a jata a jiki maza su ya kamata su san wannan kuma shi turin namijin da ya kamata ya mata haka ba wai ka faɗa darajar ta ba ka kyale ta kuma ta fita ta je ta ƙara wani raddin dan karshen ta wannan karai in ta koma ila waccan za ta iya haɗawa da duka ko ba haka bane eh, musamman in ta ji cewa darajar da falalan da wannan ta faɗa din haka ne kuma ta fita to kun ga sai ta sa ƙarfi kenan ko ba haka ba sai mu ce to a gwada ƙarfi idan kin fina a abin ki fina a ba ko ba haka bane za ta nuna mata cewa kakino bileda shikenan to kun ga an samu matsala mai kan an samu maslaha da sulhu da haƙuri da abu ya wuce kuma sai ku ga an samu wannan maslahar saboda ya kamata mu kula da wannan haka annabi ya ce duk za ta miki alfahari summa qala li hafsa daga nan sai annabi ya ce wa nana hafsa ita ma ha yana mata fada akan abin da ta aikata Ya ce mata ittaqillaha ya hafsa yace ki ji tsoron Allah yake hafsa ki ji tsoron Allah ina fata an fahimci wannan kun ga wannan yana nuna yadda annabi yake adalci wajen yi wa kowace mace abin da ya dace da ita wanda ta yi laifi yana mata fada bai wa matarsa fada idan ta yi ba daidai ba dan wai yana son ta ko dan matarsa ce ita ce shafaffa da mai ba zai hana kowace ce ta yi gaya mata gaskiya idan kuma wata an bata mata rai abin da yana kwantar mata da hankali yana bata haƙuri wayannan su ake ce ma siyasar aure siyasa ta zamantakewa da yawa daga cikin ma'aurata wallahi gaya muku cewa wannan daga zuciyata wallahi tallahi da yawan mu ma'aurata wasu abubuwa irin waɗannan su aka rasa shi yasa a gidajen aure ake samun matsaloli ina fata muna fahimta kuma ku ma ba kwa fahimtan wannan a lokacin da kuka cewa namiji na ba wata haƙuri dan an bata mata da sai ku ce ya zama mijin ta ce ko tana so a'a wajibin sa ne wannan kamar ke ma din za a bata miki kuma yazo yana baki haƙuri ya kamata ki gane cewa wannan wajibinsa sa ne amana ne Allah ya daura a kai dole ne ya haka Wanda ba ta daidai ba kuma dole a gaya mata gaskiya ba ta daidai ba ina fata muna fahimta sura ta Salama haka yake yi Nana Aisha ta ce hasbuka min Safiya annaha kaza wa kaza kuji fa wannan Safiya din ake wannan magana a cikin ake karewa kuma duk kawai kishi ne fa Safiya kyakkyawa ce ina fata an fahimci wannan suna kishi Nana Aisha ta ce wannan Safiya kare ta wannan irin haka ta ce hasbuka min Safiya annaha kaza wa kaza wai yan gajeren nan Allah ya ce mata ma laqad qulti kalimatan la mujid bima il bahri la magagatu kin faɗi magana da za a takuda da ruwan teku sai ya ya gauraye shi ce mata dan wata giba ne ki ce mata gajera nan ga wata kuma ta kalli ta ce yan yahudi to ba gashi ba an gaya mata cewa yar annabi ce matar annabi kaza kaza da sauransu ina fata mun fahimci wannan domin annabi shi mijinta ina fata muna fahimta kuma babanta annabi Ibrahim alaihi da annabi kai annabi eh, mai sunan shi annabi ishaq sannan kuma ga ainihin wato ɗan uwansa annabi isma'il dukkanin su kun ga suna da dangantaka da shi kun gani ka wannan shi yasa ma yana da kyau kun ga wani wani darasi da mu dauka shi kansa miji ya san tarihi da silsilar dangin matarsa ma wani falala ne da matar kaza ce yar kaza ce yar gari kaza ne idan wani ma ya mata kaza wurin bata gurin ce ke ne kika fito daga gari kaza ma masu kai an san garin ma da kaza da kaza misali ana fahimta amma wurin ma ta kafa an ko daga ina take ba kawai kuma kamar ta fado a sama da kai dai kaga ta sa hora da barbada kuma su amma ka kyau shikenan kawai sai ka aure ta idan zaka ba ta hakuri me zaka ce me zaka ce Oh, aiki suna ce miki wannan abun aka rasa irin wa'annan abubuwan na gidan annabi da yadda annabi ya yi tare da matarsa an rasa su shi na abin da so mu fahimta an rasa su ke ma kuma ki san mijinki daga ina yake mai ne fallalolinsa da darajojinsa ran shi ya ɓaci ko ke kin mai laifi haɓawa na ke da kaza da da a ah, ba na Khadija ba ta san annabi bane da halin sa innaka da tasirin rahim wato kaza kaza wa kaza tana gaya masa cewa la yukhzika Allahu abadan kana tare da zumunci wato wato al'ana ala ibul" haqq ta gaya masa abubuwan sana alkhairi annabi kawai dole ya hakura kai ma mata ka sani ne janibin alkhairanta wanda zaka ka iya amfani da su wajen kwantar mata da hankali a lokacin da ranta ya baci wani abun ana sanin shi ne a ran kullum ke amfani da ilimin ba sai idan ta taso ɓacin rana zai taso za ka buƙaci wannan ina fata muna fahimta sau da haka kun ga annabi salama haka yake mu'amala waɗannan mata nashi a cikin gida malam yake cewa dakal rajulun al imra'atin wani mutum ya shiga wajen mata mace dorin matarsa saka imra'atu a wajen ha ta biki buka an shadida ya samu tana kuka kuka mai tsanani an za'a li zalika ya samu firgici ma'ana ya damu saboda kukan da suke shine inzi'at hankalinsa ya tashi kai ka zo gida ko ka matarka tana kuka wi wi wi an gane ko alaha an sababin ba ya tambaye ta akan dalilin da yasa take kuka fa akhbarathu sai ta gaya masa cewa an da fatima ha saqata fi nahari Allah wai zoban ta ya fada rijiya ya fada cikin ruwa a sauki dariya mata haka suke ai wannan shine matantaka da matantaka ke nake so in ci an fahimta me zobe misali ko zoban ta ne ya fada ruwa ko ya fada rijiya ko ba haka wani na sha faɗa muku akwai abubuwa da ake so mace za ta iya yi akwai abin da ba a so mace ta yi ba harkar ta bace ina fatan muna fahimta akwai abin da namiji ne ko ce aiki ne na maza akwai abin da yake aiki ne na mata akwai aiki wanda ke kuma mushtarak maza za su iya yi mata za su iya yi to kuma namiji ya kamata duk ya san irin waɗannan abubuwa ne abin da in mace ta yi ba zai iya mata fada ya sa ta ta yi shi dole in ta ki akwai abin da kuma in ta yin kuma wannan ba laifi bane a matsayin ta ta mace daga ciki akwai shagwa ina fata muna fahimta shagwa don yanzu mace in ta ga kyankyaso a bango yana da kyau ta sa tsintsiya ta buge shi ko ta keka mai abu ya faɗo irin wannan amma kai a matsayin ka na namiji idan matarka ta ce baban wane wallahi kyankyaso ba zan iya maka za ka ce ke da Allah ba ci a wannan hakan yayi daidai ina fata bai shi wannan eh ko kadan gare an fahimta

A yi ƙwazo amma ba aikin ta wani ɗaukan buhu e eh, za ku iya kamawa ne ko ta ja buhun an fahimta ke kuma don ki nuna ke kira da ƙarfi wallahi ɗaukan buhu ba ɗaki ne? da ki ɗan jaki ki ce wash wallahi ba zan iya ba sai dai ku kama haka ake ake misali kenan kuma idan an yi haka kada muje ce kaza a za ta iya tabbas e, za ki iya ba wai da wahala bane shi kenan ba laifi bane da ki ina fata muna fahimta saboda haka sai ta ce masa wato ta ne ya fada cikin rafi a masa hadumu a hase share mata hawayenta wa kala sai ce lake indi khatamun wa qurtun yace to manta kake da mu zan siyo miki zobe haddama sarka na karo miki ma sarka za ta ji dadi ko za ta ji yanzu ta samu kari wancan din ya tafi to ga wani ma an kawo mata kuma hadda ainihin wato sarka an gane ko wato ɗan kunne shi ake ce ma qurt zai siyo mata ɗan kunne ainihin wato awarwaro duk zai siyo mata waɗannan abubuwa malam yace la tanshagil bi zawjatika an ta'a an gane ko kada ka shagaltu da matarka wajen barin yi wa Allah ta'ala da'a da biyayya mana kada shagaltuwarka da su wato ka basu su hole su more su wataya ya zaman tukiya kuma an ki bin dokar Allah wala ce la ta az-zawaj wal da ha'ilan bainaka wa bain ta'ati Allah kar ka sanya aurenka matarka da 'ya'yanka su to sun san sun zama katanga tsakaninka da yi wa Allah da'a da biyayya saboda ka bige su ka dauko dish saboda ka bige su ka siyo musu kaza an gane ko kiro yana abubuwan duk saboda sai ka burge su yace au qaidan yamna'aka min kasbil hasanati ko ya zama wani kaidi da zai hana ka samun lada ina fata muna fahimta za a je masallaci ne ka ce kai ba za ka ai za ka zauna a gida ku yi da matarka daga nan ku kallaka za ta ne a wannan ba ne bane fa inda ma qutila hanzalat bin abi amir allahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama inna sahibakum taghsiluhu al-mala'ika lokacin da aka kashe hanzala ibn abi amir Nabi alaihi salatu wassalam yace inna sahibakum lalle dan uwanku hanzala din nan mala'iku suna masa wanka suna masa wanka fasa'alu sahibatahu sai aka tambaye matarsa fasa'alu ko fas'alu sahibatahu kai afwan yace ku tambaye matarsa me yasa mala'iku suke da wanka fasa'alu zawjatahu sai aka tambaye matarsa an zalika dalilin da yasa mun ga mijinki ya rasu amma mala'iku ba masa wanka ba mutum dalili ba kharaja sai take cewa kharaja wa huwa junub ya fita ne yana cikin janaba an gane ko lamma sami al-hay'a lokacin da ya ji wato ya ji sauki na sautul munadi lil qitali min tahiyya alal jihad ma'anar shine kamar da malaman tasiri suka kawo tarihi suka kawo yana tare da matar tasa ne a kwance a kan gado an gane ko kwanciyar aure na ma'aurata kawai sai ya ji kira kan hayya alal jihad sai ya kale ta ya fita jihadin ba tare da yayi wanka ba kuma yayi shahada aka kashe shi a wannan yakin da wannan jilaba to wannan shine dalilin da ya sanya mala'iku suke maka wanka me a nan gurin da ya sa mala ya kawo wannan hadisa zama da matarsa ba daɗin duniya ba ne to ban ma jin daɗin duniya fa suna tare a kan gado ɗaya a kwance a lokacin halin da yake ciki in wani ne zai ce ai sai na gama bari kawai sai gobe ai zan ma bi shi daga baya ko ba haka bane amma nan take kawai kun ga matarsa bata zama ta zama katanga tsakanin shi da samun aljanna ba to kar ka zama kai miji matarka ta zama za ta hana ka zuwa ina zuwa jihadi zuwa samun lada da kusantar ubangiji subhanahu wata'ala ina fata muna fahimta فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي يتي لذلك تغسله mala'ika. saboda haka ne mala'iku suke masa wanka tazawwaja Abdullahi ibn Abi Bakr radiyallahu anhu haka Abdullahi dan Abubakar Allah ya kara masa yadda ya aura Atika bint Zaid ibn Amr ibn Nufayl da ya aureta wa kanat hasna kyakkyawa ce zata khuluqin dare, wato tana da wani irin dabi'u kyawawa banda can da take da shi kuma kana tara halaye masu kyau wa shagalatu ammu ammu sai ta hana shi zuwa yaƙi. ita za a kulle yana makale da matarsa an gane ko saboda kyakkyawa ce kuma tana da ɗabi'u kyawawa tana farantawa mijinta rai sai ya kasa zuwa ya koka saboda kullun yana gida tare da matarsa an fahimta amarahu abuhu bi talaqiha shi ko abubakar da ya kalli ɗansa ba halaka zai yi yaƙi ana ta zuwa bai zuwa a shi ya aure kyakkyawan mace ko sai ce ka sake ta sake ta kana fahimta yace a sake ta kawai wa qala lahu yace masa innaha qad shagalatka an magazika ta hana ka zuwa yaƙi da jihadi shi yasa na ce ka sake ta fa tsallaqaha sai sake ta amarra bihi abuhu sai babansa ya wuce wata ran ya ganshi shi babansa abubakar din wa huwa yanshidu yana waka duk kullun ciwo yake yana ta kuka an raba shi da masoyiyarsa ina fata an fahimta kusan son kusan shi so ina fata an fahimta so wata iya cuta ce wanda ta shiga zuciya fa to maganin da kawai shi ta samu abin da take so da sabbi yana cewa lam ara lil mutahabbaini fi zawaj ko ba abin da ya dace da ma'aur masoya sama da aure in dai aka samu masoya biyu suna soyayya to ba abin da ya dace da su kashe su aure haka annabi ya faɗa ku kalli wato wato yadda ake wato soyayya tsakanin Laila da Nabla da irin su Imru'ul Qais ina fata an fahimci wannan da irin su sahabbai irin su Muhis da shi da Badira ku kalli yadda figije ya zama kamar taɓaɓe saboda so so ba ƙarya bane ina fata muna fahimta har ma wani lokaci shi ainihin wato majnunu laila ya zo wucewa cikin wasu mutane suna sallah bai ma san inda za shi ba yayi gidan su laila din sai je kalli gidan kawai tsaya har ma shi imru kace yake ce wai ko yake cewa qabbilu zaljidari wa wa ma hubbul jidari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara wai ina zuwa ya rika shafa katangan gida ba shan katangan gida da gate da kofar gidan ba san katangan yake bai ce sun wacce take cikin gidan ne ya shiga zuciya ta sai rika zuwa yana shafa katangan gidan su saboda gidan su laila ne ko gidan su budurwa sace wanda yake so soyayya ce take jin shi to shine majnuni laila ya wuce ana ta sallah ba tsaya ba ya wuce ha sai ya sake dawowa kamar mahaukaci dama haka shi zaki ce majnun mahaukakin laila ha sai wani kira shi ce kai sai wani irin mahaukaci ne kana kallo muna sallah ba za ka tsaya ke sallah ba mun ka wuce mu ka sake dawo ana zalla kica kai wani irin sallah kake yi da har ka san na wuce ta gaban ka na sake dawo kai da aka ce kai kushuyi a cikin sallah kai ma ka da sallah ku gani Abdullahi ibn Abubakar tun da ya saki matarsa bai samu nutsuwa ba yana son matarsa aka tashi sake ta yana faruwa ina fata muna fahimta yana faruwa kusa akwai wasu iyaye da yake gara ma shi abubakar maslaha zai kalla ya kalla maslaha kuma daga baya abubakar ya saya mai da ita an fahimta amma ku kalli maslaha akwai wanda wallahi son zuciya ne kawai ke sa su irin wannan akwai wani labari don so ba sai na yi shi bi tafsir ba saboda na san waɗanda labarin ya faru da su a nan najeriya an gane ku muna karatu a madina sai wani daga cikin abokananmu sai ya aure an fahimta wanda ya aura din kanta ne abin ya faru kuma ni na san suwaye iyayenta na kuma san da ya faru a auren wato mun dai wato ban san ya zan ce ba mun mun karfafa masa guya ma'ana mun sa mai himma akan abin da ya yaki ma'ana yin auren da ya aure ta suna da wani lafiya lau da mijinta ba wai da ƙyar manta da mijin fa suna biya muku yana son shi yana son ta sai wanta ya saki matashi, matsala tsakanin wanta da matar shi ita kuma ɗan auren zumunci kan ita ma tana auren ƙanwar mijin nata ne sai babanta ya ce kai ma sai ka sake ta tun da dai wancan ya sake kanuwarsa ya ma wallahi ya ka sake ta aka yi aka yi a gyara uban ya ce wallahi ko ta ko ya sake ta ko ya tsiki masa albarka dai kuma ya saki mamashi to haka aka yi shine dalilin da yasa ya sake ta kenan sai ta shiga cikin damuwa sosai an fahimta kare da gaske shine wannan abokin namu ya aure ta an fahimta suna tare yanzu haka almin da ina so kun ga akwai bambanci tsakanin wannan na Abubakar da wancan wannan san zuciya ce kawai dan an saki wannan kanwa yarka sai ka ce kai ma ɗanka kai saki wancan? ina laifin wannan ina laifin wancan misali kuma ba mamaki wancan da ya saki yar taka kila ma laifin yar taka ce misali amma sai an rama wannan abin ana ya faru ba shikenan abubakar ya saka sakiya da aka saki atika kuma shi da kullum sai kuka yake yana ta da kamar kudin guzuli yana ta waƙoƙi yana baiti na waƙa abubakar ya gan shi yana cewa falam ƙara misli tsallakal yau mislaha ya ce ban taɓa ganin irina a ce yau wai mutum da irina zai saki mace irin wannan matar <laughs> shi ne maganar a ce irina zai saki irin wannan ya ce wala mislaha fi gairi dambin tutlaƙo ba fa irin wannan matar haka kawai ake sakin ta. ba tare da ta yi laifi ba ba haka kawai ya saki mata ba tare da ta yi laifi ba yace laha kulukun Jazirun ko laha kulukun jazlun wa ra'yun mansubun wa mansabu mace ce mai ɗabi'u mai kyau halayenta in ta kawo shawara shawarwari masu kyau take bani yace ala kibrin minni wa inni lawamiku yace saboda ainihin wato girma na da nake da shi duk girman ma'ana in ta kawo mai shawara wallahi tallahi ce sai ce babba ne hankali ta bashi shawara an gane wannan ko yace wa inni lawamiku shine dan ina cikin tsananin santa ina kaunarta rabuwa da ita da nayi kaza kaza abubakar yake yana faɗin wannan waka shikenan faraqqa lahu abuhu sai babansa ya tausaya masa shi abubakar din sai ji tausayinsa farada'aha yasa ya ainihin wato mai da ita summa shahida ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama ghazwatin sai ya halacci yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama bin ta'if ainihin wato ta'ifa ba sabahu sahamun sai kibiya ta same shi mata ba'dahu bil madina bayan wannan abin ya faru a ainihin wato ya rasu a sakamakon haka a madina ya rasu ina fata muna fahimta da baban bai ce sake ta bakila da yana gida makar da matarsa ba zai zai samu shahada Allah wadda sarki ya shirya da mu Allah wadda sarki ya ba mu ladan abinda muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم wa الله wannan tana cewa assalamu alaikum malam menene ma'anar sunan nihal to